في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن من أعظم أيام الله عند الله سبحانه وتعالى أيام التشريق وهي اليوم الهادي عشر والثاني عشر والسادس عشر من ذي الحجة وقد جاء في فضلها أدلة عظيمة من الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام معدودات هي أيام التشريق وعن نصيبة الغزيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فهذه الأيام أيام فرح وسرور وشكر لله على نعمه وهي أيام ذكر وتكبير وتعليل وتهنيد عباد الله وللأيام التشريك فضائل أولاً أنها من أعظم أيام الدنيا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أعظم أيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر رواه إمام أبو داود ويوم القر هو يوم الهادي عشر من ذي الحجة ثانياً أنها أيام ذكر الله فيصن فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتهميل ومن صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثالثا أنها أيام عكر وشرب وتوسعة على أهل فلا يشرع صيامها إلا لمتمتع والقيران الذي لم يجد الهدي وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال ثم يرخص في أيام التشريك أن يصم أن أن يصمنا ألا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي عباد الله ولأيام التشريك حكام أولا التكبير بعد الصلوات ويسن التكبير المقيد بعد صلوات المفروضة إلى أثر آخر أيام التشريف ثانيا تحريم صيامها فلا يجوز صيامها لغير الحج الذي لم يجد الهدي ثالثا رمي الجمار للحجاج فإنه من أعظم الأعمال الحج في هذه الأيام المباركة ورابعا جواز التعجل والتأخر قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله إن من أعظم ما ينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يغتنمها بالأعمال الصالحة أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل من التكبير والتهليل والتنبيه والاستغفار ثانيا المحافظة على الصلوات خاصة صلاة الجماعة في المساجد ثالثا قراءة القرآن الكريم فإنه ربيع القلوب ونور الصدور رابعا صلة الأرحام وإدخال السرور على المسلمين خامسا الإحسان إلى الفقراء والمساكين وإدعام الطعام والسرقة على المهتاجين سادسا الحذر من المعاصي فإن المعاصي تفسد الأعمال وتمهق البركات اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان وارفع عنا الفتن والبلاء يا أرحم Yan إن masu البركة bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da salati ga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya da Allah ya azurta mu shiga kwanaki masu albarka kwanaki goma farkon wannan wata mai albarka Allah ya taimake mu da gwargwadon abin da ya sauka na ibada sannan muka zo muka yi ibada na abin da ya shafi ibadar layya yanzu kuma gaba mun shigo cikin wasu kwanaki masu ƙarin albarka wanda ake kira ayyamus tasharik wanda wayannan ayyamus tasharik sun fara tun daga jiya da yau ita ce rana ta biyu daga cikin ayyamus tasharik in Allah ya guda mana gobe asabar ita ce rana ta uku wayannan kwanaki sun riga sun shuɗe muna gode ma Allah da ya azurta mu da wayannan kwanakin Allah shi ba mu ikon ribantar yan masu albarka wayannan kwanaki ne masu cike da alkhairi da albarka suna daga cikin kwanaki masu daraja a cikin kwanakin shekara daga cikin kwanakin duniya suna cikin kwanaki masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a cikinsu ya ce waskurullaha fi ayyamin ma'adudar. ku ambaci Allah cikin ayyamin ma'aduda Abdullahi dan Abbas yake cewa shi da mahaifinsa ayyamin ma'adudat su ne ayyamin tashari waɗanda kwanaki da muke ciki suna Allah yake nihi da a yawaita ambaton Allah a cikinsu hadisi ya tabbata daga nusaiba al-huzaili Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su waɗanda kwanaki da muke ciki ayyamu ta sharif kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha kwanaki ne na zikirin Allah saboda haka mu yawaita zikirin Allah kada mu shagartu da yawan hidimomi na sallah su ɗauke mana hankali da zikirin Allah wayannan kwanaki suna da falala na daga cikin falalarsu su ne a zama ayyamin duniya mafi girman wato kwanaki na duniya a cikin su da wata rana da ake kira yau malkhir wanda ita wannan ranar ita ce wato ranar jiya kenan ranar da aka yi rabon nama ita ma tana daga cikin kwanaki kuma tana cikin waɗannan kwanaki masu daraja yan uwa masu albarka na daga cikin falalla waɗannan kwanakin kwanaki ne da ake so a yawaita zikirin Allah ciki an sunanta a cikin wayannan kwanakin yawaita ambaton Allah na abin da ya shayi kabarbari da hailala da godiya ga Allah yana daga cikin sigar kabarbari da malamai suke ta ambata muna cewa mu yawaita yi musamman bayan kowace sallah ta farilla shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd da sauran wasu sigogi da suka tabbata yan uwa masu albarka da uku wayannan kwanaki masu albarka kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha kwanaki ne na yalwanta ma iyali ana so wannan kwanaki ka ci abinci ka sha abin sha kwata-kwata ma haramun ne yin azumi cikin wa'in kwanaki mutum ya ce zai wani azumi na nafila to a cikin wayannan kwanakin ma an haramta masa in yayi ya aikata haram sai dai mutumin da ya kulla harama da wato hajjin tamattu'i bai samu dabbar hadaya ba ko kuma hajjin kirani to shi dai ne aka ce wa salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atun idza raja'tu shi ya samu ya kwanaki uku da can ya fara daga 11 12 13 ya azumi uku in ya dawo gida sai ya yi da kammala to da waɗannan kwanaki ne na yarwanta ba iyali da safi cikin nishaɗi da farin ciki yawa masu albarka akwai hukunce-hukunce a cikin wayannan kwanakin da ake so mu kula da su shine wato mu yawaita kulawa da kabarbari da muke yi bayan kowace sallah ta farilla kada mu yi sakaci da su magabata sun kasance a masallatai suna ɗaga murya domin tunatar da mutane wayannan kabarbari sannan haramun ne yin azumi a cikin wayannan kwanaki masu albarka yayin wa masu albarka baya halatta yin azumi a cikin wayannan kwarikin kamar da ya bayani sannan akwai jihar jamrat wanda cikin wayannan kwanaki ake jihar jamrat guda uku din da ake yin jiwa sannan daga cikin hukunce hukuncensu su akwai halaccin gaggauta yin wannan jihar cikin wato rana ta a biyu ga wata kamar yau in an yi jiwa wasu suna dawo su gida wasu kuma sai gobe in sun kammala ko kuma mutum ya jinkirta ko kuma ya gaggauta duk shari'a ta ba da sauki daga cikin muhimman ayyuka wanda ya kamata mu ribanci waɗanda kwanaki shine yawaita zikirin Allah yawaita waɗancan kabarbari kulawa da salloli na farilla musamman a cikin jam'i tare da liman abu na uku shine karatun alkur'ani mai girma tare da zumunta sanya farin ciki ga musulmi kyautatawa zuwa ga talakawa da mabukata ciyar da abinci yin sarƙoƙi ga mabukata sannan da yin taka-tsantsan da dukkan wani aiki da saba ma Allah subhanahu wata'ala kwanakin nan ba da kwanaki ne na saba ma Allah ba mu yi ƙoƙari mu kula da waɗannan abubuwan wasu suna ɗaukar waɗannan kwanaki kwanaki ne na holewa da shakatawa kwanaki ne na horewa da shakatawa sai a yi ta buduri ana abubuwa marasa kyawu ana abubuwa wadanda ba daidai ba to wannan mutane su shiga tetayensu uwaye su sa ido ga 'ya'yansu ga abubuwan da suke na rashin tarbiyya uwayen nan mata da mazaɗiyansu maza da tsiya mata abubuwan da ake yi a hake da sunan barka da sallah ko a hake da sunan hidindimomin sallah wajibi ne yarka in ta hito gida ka sai ina za tana kuma in ta dawo da ina ta hito wannan wajibi ne kowane magidanci ya sa ido game da wannan domin Allah subhanahu wata'ala sai ya yi muna tambaya game da waɗannan ƴaƴan da ya ba mu mu ta tsaye mu sa ido ga tarbiyya tarbiyyar nan ta ja da baya kwarai da gaske abubuwa na nan ana ta yi wayanda za su halakar da rayuwar yara nan gaba ba a san ina za a ba wajibi ne uba ya sa idon ya ga ɗansa na samun kuɗi ina ne yake samun kuɗin ta wace hanya wace sana'a ya kai wace sana'a ce yake yake samun kuɗi wajibin ka ne ka yi bincike akan wannan domin ran da mutuna ta so sai ka yi kowa wahala yan uwa in kun ga ɗan mutum na ba daidai ba a tsawata makwabci ya ga makwabcinsa ɗan makwabci ne yana ba daidai ba ya tsawata yanzu a koda abu da ya faru garin shekaran jiya na hito sai daga wata yarinya cikin yara na ta hito daga ita sai zade haka arama yarinya ce sai na je kusa ga makwacina na na ce mai ya an kai kana ji kana kallo yarinya gidana ta hito haka baka ɗaukar mata mataki ka ba ta kashi ba sai ce ai malam yanzu abin da naka kuduri kenan in shiga gida in ɗauko bulala in zane mata ciki kun san me ya waru wala sai ta wala da gudu ta yi cikin gida kaga yanzu gobe tana jin cewa eh ni na taimaka sosai kuma na yadda kuma in ya ba da kashi komi ba a yi to dole sai mun dawo da wannan tarbiyyar wata iyayenmu na kakanni kakanni da suke cewa lalle waɗanka ba kai kaɗai kaɗai tarbiyyantar da shi ba wala ce an kama maka makwabtanka sai sun kama ma yan uwanka sai sun kama ma malamai sai sun kama kowa ya ba da gudunmuwarsa abubuwa sun lalace a farfado da wannan tarbiyya ta al'umma domin al'umma ta dawo kan daidai al'umma ta karkace ta shiga wani yanayi kullum abin da muke ta kokari ya za a yi a gyara tarbiyya don abubuwa mu da sauƙinsu. su muna roƙon Allah mu da wakil sarki ibadodin da muka yi baki ɗaya, Allah ya karba muna kuma Allah ya yahe muna kurakuran mu Allah mu da wakil sarki ya gafarta mana zunuban baki ɗaya. umu ila ya yarhamukumur rahman الله أكبر الله أكبر أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول